a wannan yammaci na juma'a na asabar daren lahadi sha takwas ko? sha tara ga watan rabi'un al'awwal shekara hudu bayan hijira ta ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina <clears throat> sha biyar kenan ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a cikin karatunmu na darasin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara mun yi karatu zuwa aya ta hamsin da biyu yau za mu tashi daga aya ta hamsin da uku allah ya albarkace mu da waɗannan ayoyi mu amfana da su kuma mu yi aiki da su na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرضنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, A'udu billahi min shaitan rajim, wa in ataina Musa kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Ku tuna yayin da muka baiwa annabi Musa littafi da abin da ke rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya mun ba shi wannan ne saboda ku samu shirya Allah ɗaya daga cikin fita ya musu shine Allah ya ba su annabi daga cikin manya-manya domin shirya ga mutane shiryar da ku don haka wannan ni'ima ce daga cikin mafi girman ni'imomi da Allah ke iya yi wa talikai Allah ce wa iz qala Musa wawun din na ataf ne iz kuma ismun ne lil waqti al madi wa iz ataina Musa al kitab wa iz ataina Musa al kitab yayin da muka baiwa annabi Musa littafi shi iz ismun ne lil waqti al madi ana ce masa zarfu zaman idan ka ji iz galibi yakan zo akan abin da ya wuce ne a baya amma ka ji iza to shi kuma yakan zo ne ga abin da za a yi a nan gaba in aka kara alif kenan nan ya ce wa iz ataina kaga an riga an bashi a baya iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin kaga tun a baya aka yi wa iz qala musa liqaumihi yayin da annabi Musa ya ce da mutanensa kaga a baya aka yi wa iz qultum ya Musa a baya aka yi wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha a baya aka yi wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al min indika duk wannan a baya aka yi amma ka ji idza to za a yi a gaba ne idza zulzilatil ardu zilzalaha an yi ko za a yi idza waqa'atil waqi'a an yi ko za a yi idza rujjatil ardu rajja duk wannan abin da za a yi a nan gaba ne wa idza waqa al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu duk wannan in ka ji idza to za a yi kenan amma in ka ji to an riga an yi haka Allah ya ce ku tuna yayin da a baya shi wannan iz ɗin mabni ne ala sukun amma fi mahalli nasbil maf'ul ne takadirinsa shine wazkur waqta ataina Musa alkitab ku tuna lokacin da muka bawa annabi Musa ataina Musa alkitab mana a'taina kul kitab muka bashi littafi Musa wannan shine sunan wannan annabi da ya shahara daga cikin annabawan Allah sunansa kenan Musa malaman tarihi suka ce cikakken sunansa kamar yadda al-imamul qurtubi ya hakaito daga ibn ishaq muhammad ibn ishaq al-madani yace sunansa musa ibn imran ibn yashar ibn qahis ibn lawi ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim shi wannan annabi musa asalin wannan sunan da yaren kiddiya ce yaren mutanen fir'auna waɗanda suka tsince shi faltaqatahu alu fir'aun ai mutanen fir'auna ne suka tsince shi sai suka rada masa suna ba sunan da aka sa masa ba domin mahaifiyarsa ta haife shi kaga siyakin yana nuna tun ma ba a zo kan batun sa suna ba fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam sai ta jefa shi a cikin tasa a cikin akwatu sai ta jefa shi a ruwa su kuma sai suka tsinta da suka tsinta sai suka sa masa musa suka ce mu da yarensu shine ruwa sa da yarensu shine bishiyoyi saboda a bakin gabar ruwan kogin nilu akwai inda yake da ba zurfi akwai bishiyoyi a wurin mata daga cikin barorin gidan fir'auna suka zo suna wanki da wanke-wanke to sun zo suna yi sai suka ga akwatina zuwa sai suka tsinta da suka tsinta sai suka sa masa suna wanda aka tsince shi a cikin ruwa da bishiyoyi shine ma nan musa nan sai bishi na fata an fahimta wa iz ataina musa alkitab muka bawa annabi musa alkitab alkitab din da aka bashi nan da ijma'in malaman tafsiri shine at-taura don at-taura Allah ya kira shi kitab wa ataina ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر كاجا الكتاب أنا أنا نفي التوراني to sai Allah ce wal furqan kuma muka bashi al furqan shi al furqan sifa ce takan zo wa al qur'ani ko takan zo a matsayin suna na al qur'ani tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi min ba'di min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan kaga wannan du al-qur'ani to at-taura ma Allah ya kira shi da suna al-furqan wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa hudan wa dhikran lil muttaqin to sai malaman larabci sai malamai suka ce me yasa aka yi atafin al-furqan kuma akan al-kitab ba a ce wa laqad atayna Musa al-kitaba furqanan ba don ya zama yana nufin wato na'at ne nasa don ya zama wato kamar halin kasancewarsa sifa sai aka yi atasinsa kamar suna ne akan suna sai suka ce wannan akwai shi a larabci shi ne min babi a afafi shai'i ala nafsihi lidalalati ala taukidi ahammiyatihi idan abu yana da muhimmanci sai a faɗe shi kuma sai a jingina wani irin sunan nasa a kansa kamar ni ne in ce maka Allah ya turo mana annabi Muhammadu Ahmadu kaga wannan duk mutum ɗaya ne an ce masa Muhammadu kuma an ce masa Ahmadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka adafin da aka yi na alkitab a alfurqan akan al, al, al, al alkitab duka ma'anarta ɗaya ne kuma sun ce a larabci wannan sananne ne ala habbaza hindun wa ardun biha hindu wa hindun ata min duni han na'ayu wal bu'du an na'ayu da al bu'du duka ma'ana ɗaya ne sai aka ce an na'ayu kuma aka ce wal bu'du aka haɗa aka yi adafin abun akan kansa to da aka alkitaba wal furqan duka abu ɗaya ne littafin at-taura kuma wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya al'imam mujahid Ibn ibnu ya ce ma'anan alfurkan shi shine alfariku baina alhaki walbafin duk abin da ke rabe tsakanin gaskiya da ƙarya shine ma'anan furkan duk da cewa yana zuwa da ma'anoni daban-daban don haka Allah maɗaukacin sarki ya ce ku tuna wannan ni'ima ta Allah a gare ku da ya ba wa annabi Musa domin ku littafi mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya la'allakum tahtadun Allah ya muku haka ne domin ku samu shirya da Allah ya ce a gaba وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باستغاثكم العجل فتوبوا فتوبوا تقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بالكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم نعم وإذ قال موسى لقومه وإذ قال العجل فتوبوا نعم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ثم وإذ قلتم وإذ قلتم يا موسى أن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون نعم ثم بعثناكم أرادكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ألا تكتنا يا عند النبي موسى يشهد متاننسا يا متانينا حقيقة كوكن زالن شكاوننكو ذلكم خير لكم شيئة الهيري غريكو don samun rahama a wurin Ubangijinku fataba alaikum sai Allah ya karɓi tubanku da kuka yi hakan innahu huwa tawwabur rahim hakika Allah shine mai karɓan tuba kuma mai jin kai Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Musa alaihi salam daga cikin wa'azinsa ga mutanensa ya ɗora su akan wa'azi na tauhidi da gyara aƙida ya ce da su ya ku mutane na wa izqala Musa da qaumihi ya qaumi ya ku mutane na an zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl lalle ku kun cuci kawunanku kun cutar da kanku kun zalunci kanku bittikhadikumul ijl ai bi ibadatikumul ijl ta hanyar bauta wa dan maraki fatubu ila bari'ikum don ku tuba zuwa ga mahalicinku bari'ikum bi ma'ana alladhi tada a khalqakum wanda ya kirkire halittarku faqtulu anfusakum ay fatubu ila bari'ikum bi ku kashe kawunanku shine hanyar zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum hakan shi yafi sauki shi yafi alheri a wurin ubangijinku yafi alheri gare ku wurin ubangijinku don ya karbi tubanku annabi Musa alaihi salam Allah yana ba mu labari ne akan wani abin da ya faru bayan Allah ya tserar da banu Isra'ila mun faɗi gutsirin wannan labari a cikin karatun baya bayan Allah ya tserar da banu Isra'ila sai suka ga waɗansu suna bautar gunki sai suka ji sha'awar bautar gunki suka ce wa annabi musa mu ma a ba mu gunki kamar irin na waɗannan Allah na ilahan kama lahum aliha mu ma a ba mu ubangijin da zamu bauta masa kamar irin na waɗannan annabi musa ya yi fama da su akan maganar gyara aƙidarsu to ana nan wata rana sun ce wa annabi Musa su ma suna bukatar littafi tunda ya ce wa Allah za a bautawa yaya za a bautawa Allah sai Allah ya yi wa'adi da annabi Musa abinda muka karanta a baya wa wa'adana Musa na lailatan wa atmamnaha bi ashir wa iz wa'adana Musa na laila kenan Allah ya yi wa'adi da annabi Musa akan ya je su gana na kwana arba'in annabi Musa da ya zo tafiya sai Allah ya ce ya zaɓi daga cikin mutanensa mafiya daraja zaɓaɓɓu a shirafu qaumihi waɗanda suke su ne zaɓaɓɓun masu falala a cikin mutanensa su saba'in aje da su kaga ɗaukaka ce gare su inda za a je ganawa da ubangiji wannan aina annabi ne amma sai aka ce har da mutanensa su ma su samu a dama da su Allah ce wa tara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in annabi Musa da ya zo tafiya mutanen sun tsaya kafin shirye-shirye shi annabi Musa ya fi su ilimi ya fi su shauki akan haɗuwa da ubangiji sai annabi Musa ya gaggawa sai ya tafi abinsa ya ce kwa same ni a hanya kwa riske ni annabi Musa yana zuwa kafin ya dawo su kuma waɗannan mutane suka je suka same shi da suka je suka same shi Allah yana magana da annabin Musa suka ce kai mu fa mu gane ba muna ganin kana ta magana da haka ba mu ganin komi shine can gaba za mu je arina Allah jahara suka ce su a nuna musu Allah mana su gani in dai ba cewa ba ya ka zo kawai kana ta magana mu a nuna mana mu ganshi, wannan maganar ta yi girma sai Allah ya sa duk suka faɗi suka suma ko kuma fa aka zat sa'iqa a can gaba za mu ji sai Allah ya aiko musu da tsawa sai duk suka faɗi suka mutu annabi musa wannan abun sai ya ɗaga masa hankali ya ɗebo mafi darajar mutanen saba'in dama wannan mutanen lallaba su yake ya koma ya ce musu mutum saba'in duk sun mutu sai ta kuka wa Allah ya ce Allah ni ba zan iya komawa in ce waɗannan mutane sun mutu ba sai Allah ce to an tayar maka da su sai duk suka tashi annabi Musa yana dawowa sai ya samu mutanensa su kuma sun yi kane-kane a cikin bautar gunki ɗan maraƙi akwai wani daga cikinsu ana ce masa samiri wannan samiri lokacin da aka zo halaka fir'auna ya ga lokacin da mala'ika jibril ya zo a kan doki lokacin da yake nitsar da fir'auna sai ya ga dokin nasa inda ya taka sai ya sauri sai ya zo ya ɗebi ƙasar gurbin sai ce wannan nasan akwai abin da zai yi da ya ɗebi wannan ƙasar a daidai gurbin inda ya taka su kuma mutanensa suna da wasu kaya da yawa na kayan ƙawa na mutanen fir'auna da da suka karɓa da suka zo suka ga kayan sun taru sun musu na abubuwa ne na zinari da kayan da kayan kawa irin wannan sai ɗebi wannan ƙasa ta sai zuba akan wannan zinarin yana zubawa ko sai zinari ya dunkulu sai fara motsi sai ɗauko shi sai ya sai ya sassaƙa shi sai yi mutum mutumi mai kama da sa muka ya musa أحزنك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى الرحمن أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يئل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما لك بملكها ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من القوم فكذلك ألقى السامي فأخرج لهم عجلا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى yayi a cikin nan ubangiji ya ce wa ma'a jalaka an qaumika ya Musa Allah ya ce da shi ya kai Musa me yasa kai gaggawa ka bar mutanenka kai kuma ka iso ba tare da su ba qala hum ula'i ala athari annabi Musa yake su ma suna zuwa suna biyo bayana wa ajiltu ilayka rabbi litardani nayi gaggawa ne don neman yardarka kala sai Allah ya ce da shi fa na karfatan na qaumaka min ba'dik ai bayan ka baro mutanenka mun jarrabe su ai wa adallahum samiri samiri biyu ya batar da su faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa annabi Musa ya koma zuwa ga mutanensa a cikin fushi saboda ya ji labarin yana ta farin ciki akan zai je ya kai musu littafi da abin Allah ya bashi wa katab lahu eh, fil alwahi min kulli shay Allah ya bashi alluna na attaura akan ya zo ya karantar da su kuma sun koma zero shirka ma yanzu suke yi sai koma cikin fushi qala yace da mutanensa ya kaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana yanzu ku bai muku wa'adi ne kyau bai muku alkawari ne kyau ba afatala alaikum al'ahad yanzu wannan alkawarin na Allah ne muku tsayi da ba za ku iya jira na zuwa kwana arba'in ba am aratum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko so kuke fushin Allah ya sauka akan ku ne fa akhlaftum mau'idi yasa kuka saba wa'adin da ke tsakanina da ku qalu suka ce ma akhlafna mau'idaka bi malkina ai ba da zabin mu ne muka saba wa alkawarin da ke tsakaninmu da kai ba walakin na ummilna awzaran min zinatil qaum abin da ya faru shine wasu nauyayen abubuwa aka dora mana na daga kayan adon mutanen fir'auna fa qazafna hada suka mana nauyi sai muka watsar muka jefa su a rami wa kadhalika alqa samiri haka sai samiri shi kuma shi ma ya jefa nasa a ciki fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar yana jefawa sai ciro musu da wani gangan jikin wani abu ijlan na dan maraki jasadan amma gangan jiki ne ba rai lahu khuwar sai da yana ƙara yana fitar da wani sauti fa qalu sai suka rinka ce da su haza ilahukum wannan shine ubangijin naku wa ilahu Musa shine ma ubangijin Musa fanasi sai bar shi anan ya je neman sa a wani wuri kun ji yadda labarin yake a takaice to a can gaba Allah ya ce mana annabi Musa ya ce da shi kai samiri mai labarinka ya ce ai kaji yadda aka yi ya ce ai wani abu ne na gani fakabattu qabdatan min asarin rasul manzon da aka turo wato mala'ika nan da ya zo ya danne fir'auna shi na ganshi ya taka wani wuri gurbin sai na ɗiba sai na damka sana na ha sai na watsa a ciki wa kadhalika sawwala li nafsi ni ne kawai raina ya gwada mun in hakan kuma na gwada na ga ya aiki wannan yana ɗaya daga cikin abinda malamai suke faɗa dangane da yadda tsafi yake da tasiri da yadda tsafi yake aiki na rufa ido cewa tsafi da gaske ne kuma za a iya yin abu ta hanyar tsafi kuma ya yi aikin da zai iya cutar ko ya yi abin da aka nema ya yi amma kuma idan Allah ya ba da izinin abin ya yi tasiri saboda haka Allah maɗaukakin sarki a nan ayar da muke ciki sai Allah ce ka tuna lokacin da annabin Musa ya ce da kaumihi mutanensa alkaum shine aljama'atu minan nas tarin mutane masu yawa ko wasu taron jama'a su ne ake ce musu alƙawun yana iya zama alƙawun mutane kawai mutlak maza da mata kamar nan da Allah ya ce wa iskala musa liƙaumihi mutanensa gaba ɗaya kenan maza da mata kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce da dukkan annabawa na laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adin ƙahun mudan ƙala ya ƙaumi wa ila a ƙahun. salihan kala ya qaumi duk wannan qaumu qaum din mutane ne gaba ɗaya daukacin su haka mu yanzu ana ce mana qaumu muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq kaga dukkan mutane to amma qaum kuma yakan zuwa alqur'ani ana nufi maza kadai banda mata yanzu da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum ai la yaskar rijalun min rijal asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa kaga qaum nan rijal nisa kuma nisa kamar yadda kuma Allah madaukin sarki ce dangane da annabi lut wa lutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan nan da maza kadai yake yi da aka ce wa izqa wa lutan iz ai rijali kaunihi mazan ne kadai yake magana da su anan shine ma'anar faɗin Allah ta'ala wa tara Musa qaumahu 70 min rajulan kaga qaum din anan yana nufi min rijali kaunihi so yana iya zuwa zama ma'anan maza kadai yana iya kuma daukan ma'anan gaba daya nan wanne yake ɗaukawa? da Allah ya lokacin da annabi Musa ya ce da mutanensa gaba ɗaya kenan gaba ɗaya mutanensa al'ummarsa ya kaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum ku dai kun cuci kanku duk wanda ya aikata laifi ya cuci kansa ne shi yasa Allah ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun duk da cewa idan aka yi shirka zalunci ne inna shirka la zulmun azim amma mutumin da ya yi kansa ya cuta bittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum da kuka riki dan maraki nan ba a faɗi maf'ulun sani ba bittikhadikum al-ijla ilahan amma ba a faɗa ba tunda za a ƙaddara shi ne da kuka riki ɗan maraƙi a matsayin abin bauta fatubu ila bari ikum za ku yi gaggawar tuba zuwa ga ubangijinku bari alhali alkhaliq alladib ta da alhalka ala gairi misalin sabak mutumin ah, wanda duk ubangijin da ya ƙirgi ya kagi halitta ba tare da ya kufa a wurin wani ba shi ne ma nan bari kenan inda bari ikum fata ba alaikum sai Allah madaukin sarki ya karbi tubanku nan suka ce akwai takadirin zalikum khairul lakum inda bari ikum fa fa'altum zalika fataba alaikum sai kuka yi yanda aka ce din sai kuma Allah ya yafe muku saboda an ce ta hanyar tuban faktulu anfusakum ku kashe kawunan ku ay liyaqtul ba'dukum ba'dan abin da yazo a cikin riwaya shine cewa Allah ya ce da su in dai kuna so in yafe muku to fa abin da za ku yi shine kowa ya kashe kowa duk wanda ka gani ka kashe kana haɗuwa da babanka ka tare shi kana haɗuwa da ɗanka ka tare shi haka wanda ya riga tare wani da wanda ya mutu da wanda aka kashe duka an yafe musu haka sai suka yi ta kashe juna to sai Allah ya ce ya isa ka iya wanda suka rage ya isa yanzu an yafe muku innahu huwa tawwabur rahim Allah maɗaukakin sarki shine mai karban tuba kuma shine mai jin kai wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun Allah yace ku tuna lokacin da wato kuka ce ya kai Musa lan nu'mina laka mu ba za mu taɓa yin imani da kai ba hatta nara Allah jahra har sai mun ga Allah balo-balo har sai mun ga Allah a bayyane a zahiri ƙiri da muzu fa aka zat kuma sa’iƙa wannan magana sai ta sa wato tsawa sai ta kama ku daga sama wa antum tanzurun kuna kallo amma kuna ta faffaɗuwa kuna mutuwa kuna gani bayan da kuka iya shine ma'anan wa ƙultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ai hatta nara allaha ayanan zahiran sai mun ga Allah a fili wannan yana ɗaya daga cikin ta'annatin banu isra'ila mafi girma shi yasa Allah ce yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama kai ma yanzu ahlul kitabi wai suna nema su kalubalance ka ka zo musu da littafi daban irin nasu Allah ya ce wannan abin da suke ai wasa ne faqad sa'alu Musa akbara min zalika sun taba tambayar annabi Musa abin da yafi wannan girma faqalu arina Allah jahra suka ce mu ka nuna mana Allah a fili akwai tambaya ta kalubale da tafi wannan shine Allah yace fa aka zasku musaika wannan tambayar ta yi girma sai kawai Allah madaukakin sarki ya sa tsawa shi ne wato a sai hatu as-sama fa aka sai hatu. kamar yadda Allah ya faɗa akan mutanen samudawa da kuma yadda Allah ya faɗa akan mutanen annabi shu'aib to duk iri ɗaya ne sai Allah ya aiko shi wa mutanen waɗannan mutane sai suka mutu wa antum tanzurun bi ma'ana wa wa yanzuru ba'dukum ila ba'd kuna kallon junanku amma kuna ta faduwa kuna mutuwa ba abin da kuka iya wa antum tanzurun yana nufi kuna gani amma ba za ku iya hanawa ba kamar yadda Allah ce kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun idan mutum ya zo mutuwa ai kana kallo zai mutu kuma ba abin da ka iya shine Allah ya ce tsawa ta kama ku kuna ta mutuwa suna ta faffaduwa ba abin da kuka iya da za ku hana wannan abin ya faru ne da waɗannan mutanen da annabi Musa ya zaɓa guda saba'in don haka ba a gaban sauran aka yi ba sai duk suka faɗi suka mutu nan Allah ce fa aka saboda waɗancan wakilanku ne na fata an fahimta don haka da suka mutu ai kamar ku ne za a ce kuka mutu wa antum tanzurun Allah ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum sannan sai muka tayar da ku bayan mutuwar ku ai summa ahyaynakum muka tayar da ku kuka zama masu rai bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun saboda ku zama masu godiya bayan sun mutu kuma Allah sai ya sake tayar da su kuma suka zo suka sake dawowa tare da annabi Musa a cikin mutanen kuma aka ci gaba da rayuwa da su ما الله يا جماعه وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا وما ظلمونا قل ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بارك الله فيك وبنجي ما أوكي كنت تركي wa zallanna alaikumul ghamam kuma muka sanya muku girgije ya zama inuwa a kanku wa anzalna alaikumul manna salwa kuma muka saukar muku da manna da salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum muka ce da ku ku ci daga daɗaɗan abubuwa da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna Allah ba basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kansu suke zalunta yana daga cikin ni'imomin da Allah ya wa banu Isra'ila shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce da su kar ku manta wannan labaran duka labarai ne waɗanda alkur'ani yana da takadim da ta'khir saboda wani usulubi ne na jan hankalin mai sauraro ƙur'anin yana labari baya yin labari wai sardan sai ka ji ana a'a sai dai ka ɗauko nan ka ɗauko nan ka ɗauko nan saboda ka yi ƙoƙarin karanta ko ina kuma saboda ko ina ya zama wato yana da muhimmanci a ko kan kowane siyaki shi yasa ba a tara abu a wuri ɗaya kaɗai a gama a cikin Alƙur'ani kaf babu inda aka ɗauko tarihi gaba ɗaya aka gama shi a wuri ɗaya sai annabi yusuf kaɗai aka masaka a cikin suratul yusuf in ba ka ba kowane ne sai dai a rarraba to a cikin tsura ɗaya ma aka zo akan iya a ɗauko nan sai a mai da shi can baya ko kuma a ɗauko ƙarshen sai a fara da shi yanzu misali can gaba za mu ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa labarin daga cikin labaran mutanen annabi Musa lokacin da banu Isra'ila suke bukatar gane wanda ya yi kisa a cikinsu an samu wani ya mutu kuma ana so a gane wa ya kashe shi sai Allah ce wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha ku tuna lokacin da kuka kashe rai sai kuka rinka jayayya wane ne ya kashe ran asalin labarin kenan amma Allah da tashi ba daga nan ya fara ba sai kawo shi a ƙarshe sai Allah ce wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ya ku mutane na Allah ya umarce ku da ku yanka samiya sai Allah ya ɗauko labarin me ya faru aka ce a yanka saniya sai da labarin ya ƙare sai Allah ya ce ai kisan kai aka yi aka nemi yaya za a yi a gano wa ya kashe wannan mamacin sai aka ce abin da ya faru shine fa biri nadribuhu bi ba'dihha a ɗauki wato wannan mutumin a daki wannan a ɗauki wani bangare na saniyar da aka yankan a daki jikin mutumin zai tashi shi kuma in ya tashi zai faɗi waya ya kashe shi kaga inda labarin yake kenan amma sai aka fara da batun saniyar sai saniyar ta ja hankalinka don haka wato wani uslubi ne alkur'ani ke da shi wanda babu wani littafi da ya zama gagara ba don irin wannan shi yasa a cikin wannan labarin da muke bayarwa zaka ji nan an yi gaba can kuma an koma baya saboda alkur'ani ba littafin tarihi ba ne. bukatar ita ce menene menene darasin da za a cire in aka yi ɗan nan yankin aka baka darussan sai a bar shi can kuma zai sake dawowa sai a sake ba ka wasu darusan in aka ɗauki labarin gaba ɗaya liƙe za ka manta da wasu darusan daga cikin labarin kuma sai ka fi mai da hankali akan daɗin labarin baka mai da hankali akan darussan da ke cikin labarin ba to shi yasa a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Musa wato Allah ya sa wa mutanensa rumfa na girgije wannan ya faru ne lokacin da mutanen nan suke cikin tafiya na ɓata wanda shi kuma asalin labarinsa yana can cikin suratul ma'ida Allah ya ce da su su je su shiga wani gari su yaƙi mutanen garin idan sun zo shiga wannan garin Allah zai ba su dama da za su iya cin yaƙin mutanen garin kuma su zauna kuma duk abin da suka samu a garin ya zama nasu suka yi ta jayayya da annabi musa suka ce su ba za su je ba su ba wahala suke so ba Allah da annabi Musa su je su gama yaki in an gama su su shigo kawai su ci arziki fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hakuna qa'idun zamu jira ka anan mu ba ma sauri ku gama mu sai mu shiga shine Allah ya ce fa ha muharramatun alaihim 40 sana don haka an haramta musu shiga garin sai an yi shekara 40 yatihuna fil su tabata to a cikin wannan shekarun batan shine wa zallalna alaikumul gamama lokacin suna saboda gata ba gashi laifi suka yi Allah ya ce an haramta musu amma saboda daɗin da banu Isra'ila suka ji a matsayin gatar da Allah ya musu da ni'imomin da ya musu sai suka ce annabi Musa zafi rana rana ya rana ta yi zafi sai Allah ya ce ta bari aka muku lema in kuna tafiya ba za ku ca zafin rana ba shine wa zallalna alaikumul ghamam ai wa ja'alna alghamama alaikum kazulla sai Allah ya tattara girgije duk inda suke tafiya ko ba bishiya ko a cikin sahara ne sai sai sahara ai sai wannan algamam wannan girgijen sai zai lullube sai tare musu rana sai wuri ya sanyi su huta kuma su ci gaba da tafiya daga baya suka ce to yanzu ana ta tafiya ina za a samu ayi noma na za a yi kasuwanci na za a dafa abinci sai Allah ya ce wannan ba akwai kyauta wa anzalna alaikumul manna wasalwa. duk abin da za ku sha zan rika sauko muku da almanna ku sha duk abin da za ku ci za a saukar muku da asalwa ku ci kulumin min ba ba mara zakana ku ku ci duk abin da kuke so na arzikin da Allah ya ba ku wannan almannu malamai sun yi ta saɓani akan me ma'anan almannu da kuma asalwa wasu suka ce almannu nau'un nau'un yashmalu ta'ama wa sharab wani abu ne wanda akwai abinci akwai abin sha kamar take away ne na haɗaɗɗen abinci gaba ɗaya in ka ci kuma sai a baka asalwa sai ka ɗan yi gyara a kai wasu suka ce almanu almannu ne abin sha ɗin an fahimta abincin kuma shi ne asalwa alman akwai shi na wanda aka saba wanda shi ne suke ce masa maɗi amma ba shi ne asalin abin da aka saukar musu ba tun daga kan abdullahi bin abbas zuwa almajiransa irin su ikrima irin su mujahid irin su katada kowa ya faɗi gwargwadon abin da ya fahimta na daga fassarar ma'anan alman katada da ikirima suka ce alman wani abu ne da ya rika zuba daga sama kamar yadda kankara ke zuba ko kamar yadda suno kun san suno a yake zuba ko kuma kamar yadda raba ke zuba sai su tara arziki ne daga Allah ya zuba a wani wuri kai kuma ɗan abin da ka tara sai ka yi amfani da shi ka sha don haka kamar da ake saukar da ruwan sama haka ake saukar musu da wannan abin mai daɗi wasu ka ce a'a wani abu ne da yake sauka a kan bishiya su kuma sai su tsinka sai su matse shi kamar yadda ake matse acid kamar yadda ake yin juice sai su matse su sha wasu ka ce a'a wani abu ne ake zubar da shi in suka tara sai ya zama kaman concentrated juice ne su kuma sai su yi diluting ɗinsa da ruwa sai su haɗa sai su gauraya da ruwa sai su sha a matsayin sirki almuhim dai dukkan malamai suka ce wani abu ne mai daɗi kaman zuma asalwa kuma suka ce wani abinci ne na naman tsuntsu wanda yake kama da fakara don haka za su ci nama sannan su sha zuma misali akwai abin da za a baka cikin abin sha da ya fi zuma akwai abin da za a baka cikin abinci na nama kamar lahmu tsairin mimma yashtahu baka wannan shine abin da ake basu wannan wa zalla daga sama yake sauka fa ba sa da bukatar sai sun dafa take away yake zuwa ko kana tafiya ko kana zaune ko kana wane ne tunda daga Allah ya zo kulu min dayi ba ma da zakana ku ci yanda kuka ga dama daga abin arzikin da Allah ya baku amma waɗannan mutane sun ci gaba da zaluntar kawunan su Allah ya ce wa ma zalamuna ba mu suka cuta ba walakin kanu anfusahum yazlimun kansu suka cuta wannan shine ma'anar wa zallalna alaikum al-ghamam al-ghamam jam'i ne na al-ghamama kamar yadda as-sahab jam'i ne na as-sahaba to shi an karanta ayoyi guda biyu a gaba amma ana nuna mun saura minti goma ya kamata mu faɗi fa'idojin da suke cikin waɗannan idan lokaci ya lokaci ya bamu dama sai mu kara a cikin ayoyin da muka karanta mun ji Allah madaukakin sarki ya ce wa iz ataina Musa alkitaba wal furqan ku tuna lokacin da muka bawa annabi Musa littafi da kuma abin da ke rarrabe gaskiya da ƙarya wannan ya nuna yadda Allah madaukakin sarki ni'imarsa da falalarsa ta yawaita akan bil adama shine Allah baya taba barin mutane ba tare da ya ba su manuwal na rayuwa ba shine Allah ya saukar da littafi ya ba wa annabi Musa yana daga cikin mafi girman falalar Allah akan halitta shine Allah bai bar Musa ga gaba sai Allah ya aiko annabawa su suka fi kowa tsada amma Allah ya ɗauki nauyin komi na biyan su ba mu za mu biya su ba shi zai ɗauki nauyin komin su sai ce su su zo su karantar kyauta kar su karɓi komi a wurin mutane saboda mutane samu shirya kuma Allah ya saukar da littafi ba tare da ya ce wannan littafin a matsayinsa na shine manuwal ɗin rayuwar ba sai kun biya kuɗi ko ku za ku yi sponsorin ɗin yadda za a kawo ba Allah zai gama komi wannan shine mafi girman ni'imar Allah akan bayi laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi fa'ida ta gaba da muke fahimta a cikin wannan shine Allah ce la'allakum tahtadun don ku shiryu abinda wannan yake nuna mana shine ba a taba samun shiriya sai ta hanyar littafin Allah alkitab la'allakum tahtadun littafi don ku shiryu duk wanda yake neman shiriya ya karanta littafin Allah duk wanda ya fita daga littafin Allah to ya fita daga inda shiriya take kuma duk wanda yake neman ya isa zuwa ga hanyar Allah ya karanta littafin Allah kawai shi yasa Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku kadai in kuna neman shari'a kar ku bi wata hanyar da ba ita ba sai dai kaɗan ne kuke karbar wa'azi akwai wanda ya ɗauka cewa idan zai samu shiriya ko zai gano wani ba dole sai an karanta qur'ani ba ba dole sai an ji a hadisi ba ba dole a a ayin an ji daga wurin kaza a dole sai an ji a a a Allah ce alkitab wal furqan la'allakum tahtadun ba a taɓa samun shari'a sai ta hanyar littafin Allah wa in qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl annabi Musa da yake gaya wa mutanensa cewa kun cuci kanku ta hanyar zalunci ta hanyar kun zalunci kanku ta hanyar shirka babu wani abin da ya kai girman shirka cutar kai da kai ubangiji ya halicce ka ikum shi ya kage halittarka ka dubi yadda dan adam siffarsa da surarsa take kawai fi ahsani taqwim kai ka ga halittun Allah da yawa amma baka taba ganin irin kanka ba kai ka ga abubuwan mamakin Allah da yawa amma baka taba ganin abun mamakin da ya kai irin yadda jikinka yake ba idan kana so ka yi motsi baka bukatar fa ka danna wani remote control duk wani abu a duniya in zai motsa sai an danna wani abu kafin ya motsa baya taba motsi da kansa sai kai kadai sannan duk wani abu in ya zauna yana bukatar a kare shi kai ne kadai baka bukatar wani ya kare ka zaka kwanta kai bacci a gefen ka akwai kyankyasai akwai kwari akwai wane ne baka taɓa farkawa ka samu sun shiga makaranci ba saboda kana da rai haka kawai Allah ya baka protection din da bai bawa kowa kare yana kwanta yana bacci ko akuya zaka rinka ganin kuda suna ta shiga hancinsa kai ba a taɓa maka wannan Allah ya sa mala'iku suna gadin ka, wannan abin kadai da Allah ya maka bai ishe ka ba amma sai ka ajiye shi kuma ka ɗauki wani ka bauta masa ai ba cutar da ta wuce wannan shi yasa yace kun cuci kanku da kanku da kuka bauta wa dan maraki shi yasa ba cutar kai kamar shirka yace da su fatubu ila ba'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku wannan ya nuna komin laifi da kai a duniya ka tuba zuwa ga Allah zai karba idan waɗanda suka yi shirka an ce su tuba kuma fata ba alaikum an karfi tuban kai ne kake jira da baka tuba ba akan laifinka da bai kai shirka ba kai ne kake jira da baka tuba ba har yanzu kana shirkar duk abin da kake aikatawa na laifi daga cikin abubuwan da mutum zai aikata ya saba wa Allah ba kamar ka bauta wa wani wanda ba Allah ba amma tubu ila bari ku tuba zuwa ga Allah fata ba alaikum Allah zai karbi tuban don haka kowa ya koma zuwa ga Allah wa tubu ila lahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga ubangijinku ku kashe kanku wannan ya nuna yadda Allah ya tsananta wa bani Isra'ila jaza'an wifaqa sakamakon da ya dace da irin su kenan su tunda wannan laifin suka yi sun yi abin da annabi Musa ya ɓata masa rai suka yi abin da ba a yi tsammani ba sun yi ba zata sai Allah kuma ya zo musu ta hanyar ba zata sai ce duk wanda yake so a yafe masa ya kashe kansa amma ba kai za ka kashe kanka ba duk wanda ya ganka ya kashe ka kai ma in ba ka so ya kashe ka ka kashe shi haka suka yi ta kashe junansu wannan shine tsananin da Allah ya dora akan banu Isra'ila fa'ida ta gaba ita ce rahamar da Allah yake da ita ga al'ummar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ma mutanen mu muna shirka mu muna kafirci mu ma muna sabawa Allah mu al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu duk laifin da muka yi duk da fushin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi girma sama da fushin Annabi Musa laifi idan mu muka yi shirka ya fi muni sama da na mutanen Annabi Musa don darajar mu ta fi ta mutanensa amma mu ba a ce mu kashe kanmu ba duk laifin da kai wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in dai kace kai istighfari ka tuba kawai Allah zai yafe maka wannan rahama ce albarkar kasancewa mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yafe mana fa'ida ta gaba ita ce duk da an ce su kashe kansu karka dauka fa laifin yayi girma karka dauka wai ukubar kai ta yi tsanani a ba yi tsanani ba dalikum khairul lakum hakan yafi musu dama dama saboda da a ce su kashe kansu an yafe musu da kuma a bar su ba su kashe kansu ba in sun je sun shiga wuta su dawwama har abada wannan ne dama dama shi yasa ce khairul lakum kar ku dauka wai kisan kanku yayi girma a'a ai yafi muku sauki inda ikum akan ubangijin ku je kona ku a wuta in mutum ya mutu kuwa yana shirka faqad harrama Allahu alayhi aljanna ai ba zai taba shiga aljanna ba don haka wannan yafi muku sauki wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra wannan ya nuna mana yadda banu isra'ila suke da tsananin ta'annati da taurin kai kuma a ce ma mutanen malaman cikin su ne fa suka ce mu muna so mu ga Allah a fili wannan tambayar tana da girma kuma tana nuna rashin ladabi wa Allah fir da mutum cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam da zai zo yanzu ya rena Allah ya rinka faɗan waɗansu maganganu mafiya munin maganganun da ko cikin banu isra'ila ba su faɗi irin haka ba akan ubangiji abinda zaka ji yan baɗiniya a yanzu suke yi da zaka ji suna cewa barhama ubangiji ne barhama shine wane ne barhama shine wane ne irin waɗannan maganganu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim magana ce mafi girman da ta fi nauyin maganan banu isra'ila su cewa suka yi za su ga Allah su kuma wannan sun ce Allah ma shi ne wane ko kuma ubangiji wane ma shi yake controlling din la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala amma ya na uduwan kabira sannan Allah maɗausanna yana daga cikin darussan cikin wannan aya wa yadda ya musa hatta nara Allah fa akhadatkum sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum tausayin da Allah ya riƙa yi wa banu Isra'ila da rahamarsa Allah bai taba halaka waɗansu mutane ya tada su ba sai banu Isra'ila wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un duk waɗanda Allah ya halaka su ba sa dawowa Allah ce wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahad duk waɗanda Allah ya halaka a baya kana jin motsin su yanzu au tasma'u lahum rikza ko kana jin duriyar su sun tafi ba ka jin komi sun tafi amma waɗannan sun mutu fa sun ba asna kun min ba'di kuma sai Allah ya sake tayar da su wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya banu Isra'ila da bai taɓa yi wa wasu ba la'allakum tashkurun wa zallalna alaikumul ghamama muka saukar muku da inuwa muka kuma rika baku abinci da abin sha kyauta wannan yana nuna mana duk wanda Allah ya sa don Allah ya ce daga cikin ni'imar da banu Isra'ila za su tuna ne bayan Allah duk wanda Allah ya sa abincinsa a inuwa yake samu kuma zai ci sha cikin sauki ya gode wa Allah sama da banu Isra'ila mu ma yanzu akwai waɗanda Allah ya hore musu shi ba sai ya sha wahala ba yana zaune a cikin inuwa yana zaune a cikin sanyi amma dukiya daga Allah tana zuwa masa kuma zai ci ya sha kulu ɗayi ba ta mara zakanakun ku ci ne daga daɗaɗan abin da Allah ya baku ba tare da ya wahala ba wani kuma ya wahalan ya fita a ranar amma bai ci ba bai sha ba kuma bai rabu da ranar ba baka duk wanda Allah ya bashi wannan ya gode wa Allah sama da irin yadda aka ce banu Isra'ila su gode wa Allah abin muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallama